nous avons une pensée spéciale pour nos frères et sœurs que nous avons perdus à Bani Bangou dans la région de Tilaberi le 2 novembre dernier. de un uwamu de muka à Jahar Maradi da garin Dan Isa da 'yan makarantan da suka rasa rayukansu cikin gobarar makarantar tasu amma na fara na san kuna da masaniya bisa kan kalubalai manya-manya wanda kasar take fuskanta musamman ma a fannin rashin tsaro sur le plan éducatif de l'emploi des jeunes ko canjin yanayi À cela s'ajoute la jeunesse de sa population, les jeunes de moins de 18 ans représentant 60,14% de la population en 2018, Selon le tableau de bord social élaboré par l'INS, réalisé en 2018, amma yawancin matsalolin da kasar mu take fuskanta matasa ne suka shafa kai les jeunes se retrouvent au milieu de quasiment tous les mots auxquels fait face notre pays to ga mu a fadar mu a nan unguwar terminus gab da commissariat central a place monteyo muka dora ta da wasu kungiyoyin matasa kowanne dans son domaine d'intervention vont nous parler des urgences auxquelles on fait face a fadar mu ta muna tare da Ibrahim saidu nyandu il est euh, jeune volontaire pour l'environnement Ibrahim ça va bonjour ça va tu vas bien bien alhamdulillah ok muna muna tare da Abdullahi Ibrahim Analka ga waɗanda <laughs> suka san shi. Lui, il est de l'USN, mais il représente également euh, le CNEJ. Ça va, Analka oh, Ça va bien, hein? Rabi, Alhamdulillah, ça va bien. Et l'air. Euh... Euh, euh bon, ah, je, suis en, forme, je suis en forme, surtout que j'attends l'été de Dondi. ah, bah Dondi, euh, cherche l'été, hein. Nous sommes avec euh, Garba, ambassadrice Rezaïenne. Ça va Ça va bien, Maimouna Ça va. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awana Fadr, comment Mouna Tarada, Maman Bassirou Habibou. Il est également jeune volontaire pour l'environnement. Sirou, mhm. ça va Ça va bien. Yann et Dadama Alhamdulillah. Ok. Vous le savez bien, il n'y a pas de fada sans musique. Donc, nos invités vont choisir aujourd'hui. Nous aurons la rubrique préparée par Missa Dondi et la chronique préparée par Olivier Olichoko. Le Niger fait actuellement face à d'énormes défis sur le plan sécuritaire, éducatif, de l'emploi des jeunes ou encore sur le plan de la sécurité alimentaire. là, ça a bon monnaie d'attendre des solutions concoctées par l'État. horko hormis les poches d'insécurité qui se créent dans le pays les nombreuses attaques enregistrées à l'ouest ko a jihar difa zan mu fara da tashe-tashen hankalin da muke rayuwa a cikinsu a ganinku ku yaya ne shafi matasa certain security comment elle touche les jeunes et dans quel secteur d'activité ils sont le plus touchés Eh, na gode malama rabi da kun ka bani eh, wannan dama yin magana bisa kan wagga matsala da ke ci tuwo a ƙwarya musamman eh, mu matasa to mu dai eh, a namu waje matasa gaskiya ne wannan abu yana da illa gare mu illa busa kan mi busa kan harkokin ma karatu tunda yau wannan tashin hankali ko wannan insecurity ya sa lakwaluka da dama an liƙe su cikin waɗannan eh, jihohi kun san ko matashi da bai tafiya lakwal yana fuskantar tashin hankali matashi daga zama gida bai da aikin yi bai da aikin yau bai da aikin gobe akwai matsala e, cikin wannan abu don shi na kungan wannan haraka yan security kuma e, abu na biyu shine cewa da rishin aiki ma matasa na sawa wa'anga mutane wa'anga 'yan eh, eh, sa tashin hankali ko mu ce 'yan ta'adda in sun ka zo cikin ƙauyuka masu nisa buskan wannan ƙasar tamu suna zakkuwa sai su ga matasa su yi musu magana su kwatanta musu da a mu in kun bi mu na farko haraka addini na haraka jihadi na na biyu kuma in kun ka bi mu mu muna da abun da damu baku tunda muna baku eh, biya kenan matashin da bai da aiki daga nan da zaman kashe wando in an ka zo wajen shi an ka gaya mai wannan abu a fasilaman kenan ana iya tahiya da shi kuma eh, eh, abu na uku shine cewa da in kun tsaya kun diba kun gani cikin waannan eh, fannin ƙasanmu akwai matsaloli iri-iri kamar rishin abinci rishin samun abinci na tura waɗansu matasa su bi waɗanga mutane ko waɗanga mutane daga zakkuwa da suka ci suna nan suna gwagwarmaya bisa kan e, suna addini mhm, su to mhm. su ce a kun ga an kyale ku ƙasa ku ta kyale ku ce nan ku zo ku bi mu duk waɗanga abubuwa e, rabi shina da kamuna da cewa da e, matasa muna cikin matsaloli katutu katutu e, muna suna cikin muna cikin matsaloli da basu da iyaka da ya kamata a riba da kyau to me muna zani zuwa wurin kikan in ga wa'annan matasa na wanda suke cikin harkar canjin yanayi yanzu ya kawo zancen rashin abinci cikin aikace aikacen ku kuna tare da matasa samari da 'yan mata to kuna shiga ƙauyuka cikin aikin naku to yanzu bisa kan wannan rashin abincin to wai yaya ne matasa suke ciki abin da ke ci min to a ƙwarya duka cikin wanga tafiya abu na harko shine security kusa da sani in dai akwai kwanciyar hankali a lokacin ake iya ai komi mhm, mhm, mhm. yanzu misali mun ɗauka kin tilaberi da difa kun san da sanin wurare ne da komi jarumtakka baka iya kace ka nemi abin da zaka ci kamar muna ga zance musu kan security yau an tsoratar da mutane hita ka nemi abin da zaka ci kasuwa ne gona ne duka abin ga ekol ne neman ilimi duk an tseda saboda irin wannan tashin hankali akwai eh, formation da ake ta yi eh, matasa na yadda za su yi su yi eh, culture na wanga ga flav nan gare mu ga nan gare mu kenan duk An da awashin wannan kotekin ya kamata su zara damtse a sanya da za a yi in kan salati ne kan tomati ne kan wa'anga kayan lambu da aka mata abubuwa ne da ana iya a yi su a ci su kuma a sai da a samu amfanin su mhm. kenan ba dole sai mun makale ma ruwan sama in bai yi ba sai mu yi ta ca ayi ruwa ne ba duka ba annan ba hujjoji ba ne mu tashi mu canza mentality mu. To muna mun gode ai munan muna tare da matasa wanda suke eh, yaƙi cikin bannar da canjin yanayi ke yi musamman ma a cikin in ce garuruwa da ƙauyukan da wannan abin yahi shafansu. Yanzu ina so in sani matasa akwai abin da suke iya musamman bisa kan harkan wannan canjin yanayin in akwai kamar rawar da suke iya takawa don rage mannal. Biskan wanga magana na na yanayi da kun ce matasa sun yi su taimaka a ci don a rage da shi. Mine suka iya su yi suna iya su yi sensibilization can cikin kauyukan nasu. Sun iya su yi sensibilization can cikin kauyukan nasu. Eh. Kuma banci sensibilization ina su ma da kansu sun iya su yi mise en mine mis a inna akwai wasu haka da hajjar maimuna ta ce akwai wasu 'yan dabaru ba wasu 'yan dubara da an ka yi yana yiwa ta ce tuna ana da flav ko noma na kwanta saison noman rani ba noman rani su ana yi noman rani nan yana yi shi ma yana cikin dubara na taimaka da a rage canza ba na canjin yanayi ba ba na canjin yanayi cikin wanga yaki da ake a sa annu matasa su yi da su na cikin mm. can kauyuka nasu ba iya ce a hana su su sare ice tun akwai kauyuka ba su ne gas ba su yi sare itace amma a sa lokaci kuma a ce musu ga irin kala na itace ya kamata ku sare kuma itace da ya mutu yana saye bet nan ga yi shi ita ana iya sare ta amma kuma ba ma sare zalla ba suna sare kuma daga baya suna shifka wasu itace kayan wa'in su ida Allah na iya yi wa'inga da an kashifka su masu su tashi eh su masu sun taso ba suna hidda guda an mai da guda wurin shi kai aka shirar kare matasa sun gaskiya suna iya taimakawa a cikin duka matsalolin da a ƙasar wannan zamu take fuskanta a cikin ƙauyuka inda aka hijin wannan matsalolin revenant sur les urgences auxquelles on fait face a ganin ku wanne ne bancin rashin tsaro an alkazan dawo janka bancin rashin tsaro vraiment tu me dis quoi les urgences a ganin ka kai vraiment kuna tare da matasa vraiment urgence yau a fannin namu na matasa shine cewa da gaskiya gaskiya rashin yin aiki rashin aiki yau babu aiki cikin kasanmu gaskiya ce gaskiya ne matasa da yawa sun tahi wa'ansu sun taimaka ƙasashen ƙetare sun ce sun nemo ilimi sun dawo a gida amma matsala yau ka dawo gida har in dai ba kana da wani dan uwa naka na ba mai dogon hannu ko mai abun kanshi da wuya yau a ce babu kamar cikin kasashen da muka gani manya manya industry da a ce a matasa ana ɗaukar su aiki da dama in kun ɗauka kuma matasa eh, waɗanda eh, kamar ba su samu sa'ad tahiya ba lakwal neman ilimi su ma da kansu yau ku tsaya ku gani e shekaru da sun ka shuɗe mun ga ana manya-manyan furoje wa'ansu feta turnanta wani abun ga ana ɗaukan matasa da yawa suna zakkuwa suna aiki wata biyu wata uku wata hudu wata biyar hakan ga suna ɗan samun abun da suka eh, eh, suka taimaka ma iyayen nasu amma yanzu tahiya bayan tahiya e, wannan abu ba a nan daga ganin shi babban irjansu bayan wannan haraka insecurity haraka aiki gwamnati ya kamata ta san da cewa da matashi hada bai aiki kamar wadda aka na a turanci bomba a retar da manna domin dan matasa kasu zan wannan bomba a retar da ma ya kamata a yi sabon salo a yi sabuwar siyasa na cewa da gashi gwamnati da kuma hamma e, eh, sakatari na e, prive su masu bude buɗe e, hanyoyin su buɗe kansu don su samu su ɗauki matasa da dama a kowa ya samu aiki ƙasar tamu ta wadata. To, mun gode a ah, masu mu kun ji dai zancen analka da ya yanzu matasa ya kamata a ce an samu abin yi. gaskiya an ba hakan abun baya tahiya daidai yanzu ka mu ci gaba da wannan hira tamu Nous shi kuma don et on se retrouve juste après sur tout ça la fada Mesdames et messieurs, il n'est plus à présenter le, le, de Psycho. <laughs> Comment tu vas mon frère Loco, one love mon frère, je suis. bien mon gars. Psycho, Loco. Je suis content d'être là avec toi. Mais c'est moi qui suis content. <laughs> <laughs> Psycho. Oui mon frère. Moi je te connais très bien, mhm. mais les jeunes qui kiffent cette émission, ils ont aussi envie de te découvrir sur cette émission. Qui se cache derrière Psycho Loco qui se cache derrière Psycho Loco D'abord, c'est le, psychopathe de Massacreur, Massacreur, le premier groupe de rap au Niger. Massacreur, le premier groupe de rap au Niger. Premier groupe Notez bien cela quelque part. Ok. Et derrière Psycho se cache un père de famille. Ok. Et derrière Psycho se cache un leader, un, grand frère, un petit frère. Euh, voilà quoi, un, membre imminent de ce mouvement hip-hop. Tu vois, l'état civil à l'état civil, comment est-ce qu'on appelle l'artiste euh L'artiste s'appelle Claude Maria Debola Panou. Ok, il est né en quelle année ou bien on laisse ça Ah, il est né il y a longtemps. Hein. si je dis ça ici, ça va faire peur aux gens. Ok. Euh, non. Aucun Bon, l'artiste a 44 ans. Mais tu as l'air d'avoir 24 ans. <laughs> Psycho Loco, on va parler de tes débuts, de comment est-ce que le rap a commencé à débuter en toi. Pour moi, le rap a commencé avec d'abord le breakdance. Je me rappelle quand j'avais 5, 6, 7 ans, je crois. Mhm. Il y a mon oncle qui m'avait emmené voir un film qui s'appelait à l'époque, je crois que ça s'appelait Dance. Break, ah, mais en quelle année On était au niveau des années 86. 86. 86, voilà, 86. Donc effectivement, j'avais l'âge que je viens de donner, mais 86, 87 environ. Mhm. Il y a mon oncle qui m'a envoyé, qui, m'a emmené voir ce film-là. Et tout le long du film, j'ai vu des gars qui étaient de donc je suis rentré à la maison, j'ai j'étais tout petit, je suis rentré à la maison. Bon, déjà que moi, je viens d'une famille là où la musique, c'est vraiment un truc. Mon père, mhm. C'était c'est un gars qui écoute tout genre de musique. Depuis que je suis petit, on écoute du Bob, on écoute du Fela, on écoute tout à la maison, quoi, tu vois. Mhm. Donc la musique, c'était vraiment en moi, quoi. Alors, quand j'ai eu ce déclic après ce film-là, ça a commencé à breakdancer, le mouvement breakdance a commencé à prendre une ampleur. Je, vous dis par exemple que j'ai fait, j'ai fait la première partie de Ziké et de Nayan Kabel à l'époque, je crois que c'était en un truc comme ça. Et Ziké même malgré a commencé par la danse hein ouais, ouais, Donc Massacre c'était quoi C'est de la danse euh, ou Non, Massacre c'était, c'était pas de la danse. Donc ça a commencé par la danse. Après ce mouvement de danse qui, a grandi et avec l'arrivée aussi du hip-hop, euh, des premiers rappeurs, parce que nous à l'époque, mais je me rappelle qu'à l'époque on écoutait MC Hammer, on écoutait, euh, tu vois, Public Enemy, on écoutait euh, Randy MC, tous les premiers rappeurs, c'est eux qui nous ont donné envie, envie de d'essayer de rapper. Le déclic est vraiment arrivé quand euh, on a entendu du rap français pour la première fois. ok, c'était ça le déclic même en question. Parce que quand tu me parles du rap en toi, c'est que tu me parles du rap en question. Oh. Vous avez commencé la chose ici. Super. Alors donc nous On avait des grands frères déjà qui faisaient du breakdance, qui faisaient du funk, à l'époque du funk. Les Lawan, les Bakou les Ayuba, qui dansaient déjà voilà. C'est ça. C'est ça le rap a commencé eh, à partir de quelle année eh? Le rap a commencé au Niger à partir de 1991-92. 91-92. vraiment que le mouvement. C'était donc avant le premier album, avant la Calcanée déjà. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Respect à la Calcanée, à tous les gars parce que euh, Jaf c'est un, bon frère à moi. Bien sûr. On a, on, a bossé, on a des projets ensemble aussi. Jaf c'est vraiment un bon gars quoi. Mais oui, mais nous on était avant eux quoi. On était là avant eux. On était, on était les premiers. On était là avant Todd One. Todd One est arrivé après. Ouais. On est arrivé après nous. Todd One bien sûr. Alors et vous avez constitué groupe Et Massacreur, c'était euh, en quelle année Je dirais que Massacreur a été créé peut-être aux environs de 1992-93. 92-93. Le premier son a été enregistré en quelle année euh, Le premier son a été enregistré quand Matt a ouvert R&M. E Parce que c'est là qu'il y a eu la possibilité d'avoir un endroit là où vous pouvait aller mettre le cassette. Oui, il y a, un micro, mettre et euh, une cassette et, faire le truc. C'était comme ça. Mais là, il y a un instant qui est solennel. Tu as une minute de temps d'antenne pour t'exprimer mesdames et messieurs, l'artiste Saiko Loco s'exprime. Hey. bam. Ça, c'est la punchline des Green Show que je viens de voler, là. Mais alors, ce à quoi je pense sincèrement, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'un jour, déjà, que ce hip-hop chez nous arrive à être exporté. Beaucoup de gens pensent localement, c'est vrai, qu'il faut vendre localement, il faut se faire connaître localement d'abord. Ça, c'est très important. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse exporter notre hip-hop euh, avec la création de certains réseaux sociaux en ce moment qui sont en cours, avec euh, la, la, réunification que je peux que je peux dire que Fred a, a, a mise en marche déjà avec ce week-end-là qui s'est passé récemment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le rap redevienne comme avant, pour que les salles se remplissent de plus en plus comme avant, et que pour que qu'on puisse encadrer aussi ces jeunes rappeurs, qu'on puisse réparer leurs erreurs, parce que nous on a déjà peut-être fait ces erreurs-là. Qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour que ce mouvement arrive loin Voilà ce que moi j'ai sur le cœur. Vraiment, c'est pour cette nation, c'est pour ce Niger, ce 2 de 7 pour ce mouvement hip-hop de Niamey jusqu'à Difa, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, s'améliorer et revenir là où on était à l'avant. Parce qu'on était à un niveau vraiment élevé dans le rap. Je sais pas si vous, la jeunesse, vous le savez, mais à l'époque, même Abidjan, euh, euh, Lomé, Cotonou, Ouaga, personne ne pouvait venir nous clasher si on les chicotait tous, mon gars. À part Dakar, peut-être, qui pouvait peut-être voilà, c'est juste pour vous donner une référence par rapport au rap nigérien. Il y a eu un gros vide quand on est parti, c'est vrai, quand les leaders sont partis. On Mais je pense qu'on peut eh. tout faire revenir, on peut tout faire Never give up. Tes frères l'ont dit, l'esprit ne meurt jamais. Nous sommes de cœur avec vous, c'est possible, un de ces jours, la musique va véritablement nourrir son nom au Niger. Eh, C'était Saiko Loco. Eh. On revient à la fin d'aujourd'hui. Il est question des urgences, des défis qu'elle fait face à notre pays et comment les jeunes peuvent contribuer, comment ils peuvent euh, apporter leur pierre à l'édifice dans tout ce qui est résolution, tout ce qui est solution sur le terrain, pratique, vraiment sur le long terme. Muna Ibrahim de l'USN euh, et du euh, CNJ également. Maimouna Garba, ambassadrice Rezaen, da Ibrahim Seydou Nyandu na JVE. Yanzu tambaya ta Uh, ta gaba ina makomar sa, kasar tamu dangance da wannan al'amarin da muke ciki on a cité pas mal de, de mots là les jeunes quel rôle ils jouent sont-ils plutôt acteurs ou victimes les responsabilités situant un peu les responsabilités mais mona Rabia, sérieusement, on est que des victimes. Miye ah ne victim, kama abu na harko an sake mu kara zube. Yadda muka ce muku mu matasa mu yawa. Kenan cikin tafiya ana bukatar eh, babba guda da zai tashi ya ce to wa'anga yara kuke gani su ne manya na gobe. yaya ya kamata mu tattaro su mu haɗa kawunan su samu su zama latizawa na kirki na gobe rabi'a wannan shi muna manke kamar an sake mu ne kara zube yanzu ne ake nema a gyara alhamdulillah ana sama hanya amma akwai jan kunne kamar yanzu kun ga sun an kirkiro da entrepreneuria shine ke yayi don an tashi entrepreneuria kowa ya zama entrepreneur yanzu in kin duba ya yi entreprise dubu nawa da ake nan ga kire mai rabi'a in mun duba anya wannan yana nan ga rage muna abubuwan da muke nan ga samu in kin duba maimakon a rage muna matsala eh an rage wani fanni amma a nan ga karo kamar ana nan ga karo ana nan ga hasa huta ne wani wuri ba a nan ga sani eh entrepreneur sun yi yawa yaya ne za a ba su visibility da mu za mu iya mu yi repondre besoin kinmu na ƙasar mu ya muke iya mu yi satisfaire kin wannan besoin anya zan wa entrepreneur ta nan ga rage ana ga importation bai nan ga an anya zan wa annan entrepreneur ana nan ga waiwayewa ana basu marshe ana waiwayewa ana duba su ana diba su da idon basira babu wannan rabi'a kenan abu ne ke ci muna tuwo a ƙwarya kunce muna mu canza salon tahiya mu bar jira a doke mu mu kama aikin yi mun kama mun nemi na kanmu mun yi nif malgare wannan muna ta gwagwarmaya muna bada da kuɗin empo duk da karamcin abin da ake samu amma ina marshe jeune entrepreneur. Ok. Certes, le chantier, il est vaste, surtout avec la forte pression démographique. Ça aussi, c'est quelque chose hein, <laughs> qu'il ne faut pas perdre de vue. <laughs> Malgré les avancées dans ce domaine, euh, duka da d'un vraiment Chigaba, à a fannin wajen fécondité des femmes nigériennes qui est passée de 7,6 enfants en moyenne par femme en 2012 à 6,2 enfants en moyenne par femme en 2021, soit une baisse euh, de 18%. sakamakon wani bincike da aka yi na wucin gadi na ma'aikatar kasar da take kula da ƙididdiga da ta yi ans e kenan a 2021 mine ne kuke iya cewa kamar yaya ne ake iya ɗaukan bisa kan wannan fannin le chantier il est vaste mais comment on peut utiliser ce capital ce capital humain <laughs> Voilà, Analka, à Gananka. Et, et c'est vrai. Pour développer le pays. Ça a été wani fanni gare mu wannan haraka e, e, e, matasa ko mu ce wannan haraka jama'a da a gare mu kun gani dai wada abubuwan daga nan da tahiya shekaru bayan shekaru 'yan ƙasar niger suna nan suna karuwa har ma ana ce akwai rapor inda aka cewa da matan Nijar sun yi tun matan duniya eh, eh, ba da aihuwa. Mm-hmm. To, eh, kamar wanda kun gaye shi shekaru na baya-bayan ga abun na yana na yana ragewa da sensibilisation da gwamnati da kuma eh, ong suka nan suka yi eh, cikin ƙauyuka cikin garuruwa cikin manyan birnuka da cewa da ya kamata dan sa haraka espasman innan ta eh, naissance babban arziki ma da aka samu da ƙasa da samu ba haraka uranium ta ba ba haraka petrol ta ba ba haraka diamond ta ba babban arzikin ƙasa shine cewa da wannan mutane suna arziki les, les, les, ressources humaines constituent les, les véritables richesses d'un pays. Donc, pour moi, yau ya kamata a ce ai rationalizan wannan abu, ai rationalizan kaka da cewa da muna da mutane wallahi da yawa alhamdulillah politik ya kamata a ce a tsaya a yi. politika tsaya a gani akwai wanda ga iya tahiya neman ilimi akwai wanda bai iya tahiya akwai abubuwa da dama da yau in an tsaya an ni e, e, e, babban mhm. nazari bisa kan shi mun imani da cewa da ana samun mu kowa abun da ya kamata ya yi yau in kun tsaya kun gani muna huskantar harkar tsaro in an tsaya an ɗauki matasa da dama an ba su kayan aiki wanda ya kamata su suna iya tahiya su ta su yi protection ƙasanmu in an tsaya kuma an diba yau muna da entreprise entreprise da yawa kuna gani kamar entreprise waga da aku mu hmm? ya kamata a ce entreprise ta da ita ta agoni bisa kan wannan fanni ba ta iya zama goni sai an tsaya an ni siyasa ta gaske an ɗauki matasa da dama an ce waga entreprise in ka je ayyaru kana ganinta in ka te tiliya kana ganinta in ka te bilma kana ganinta in ka te shatimari kana ganinta ya kamata a yi a ce irin wa'annan abu na ya kamata a ƙasa don eh, ƙasar tamu eh, ta ci gaba mu dai a namu gani yau yawan jama'a a tune eh, a wadatar da matasa a wadatar da 'yan ƙasa don kowa ya san abun da dai to kun ji dai magana alalka cike da ma'ana bisa kan wannan za mu zuwa mu shakata amma kun ga hirar da ta kamu yau ku akwai wanda za a gamu waƙar da ya kamata mu yi mara take da ma'ana ita ma kamar hirar tamu wata waka muke esawa muna a ganin ki eh im de la jeunesse a sa im de la jeunesse mm. to kun shi kuma maimuna ta ce a sa im de la jeunesse et on se retrouve juste après sur tout ça à la fada Thank you. la après euh, cette chanson qui galvanise la jeunesse nigérienne, aujourd'hui il est question de la contribution des jeunes face aux défis auxquels euh, fait face notre pays. Comment les jeunes peuvent contribuer abin da ya shahi canji ko ci gaban al'amura ta hiyar kasar tamu to na zo ga tambaya ta ta karshe kun san dai muna muna hira da ku amma dai ya le décideur akwai abin da ita ma gwamnati kenan ga yi ibrahim sur cette question précisément euh, du changement climatique, des problèmes de l'environnement, comment tu vois la politique de notre pays il faut d'abord remercier l'État pour mhm. l'effort qu'il fait sur cette question de l'environnement. C'est vrai, il fait, ses, il fait ses efforts, mais il y a toujours un manquement. Plus précisément, je vais m'accentuer sur le corps qui s'occupe de l'environnement, qui est le corps des eaux et forêts. Les eaux et forêts ont une politique qui est mise en place depuis des années 1900, depuis la création, et qui refuse de changer jusqu'à présent. Or que le temps a changé. Nous ne sommes plus dans les années 1900. Nous sommes au 21e siècle. Le changement climatique est affecté par tous les secteurs, y compris l'agriculture, l'élevage, même en ville, l'électrification, tout. Ça, affecte, euh, ça a été affecté par le changement climatique. Et avec ça, les autres doivent revoir leur politique. En disant ils doivent revoir leur politique, c'est quoi C'est-à-dire sur la, la question de lutte contre le changement climatique, la de terre, les semences à planter, ils doivent revoir ça. Ils peuvent pas venir dans un, site faire une plantation et mettre euh, de la, du gommier, la cassia Sénégal, pour dire qu'ils attendent la gomme arabique. Une gomme arabique que chaque fois on met le, le, mais on ne la voit jamais. Ok, il y a des plans qui sont là. Quand on les met dans une, dans une commune, dans un, dans un village, de un, la population villageoise va en profiter de la plante. Parce qu'elle produit des fruits, c'est ça Voilà. Elle produit des fruits et même en dehors des fruits qu'elle produit, même son bois, la population peut bénéficier du bois. Mais malheureusement, la, la, les communautés locales, leur avis ne compte pas. les autres frères, ils prennent le projet, ils prennent le bailleur de fonds dans son agent, le bailleur de fonds dans son agent, et ils partent, ils font la mise en œuvre selon eux leur avis. Or ah, pourtant, c'est pas eux qui vont bénéficier de ça. Il faut toujours faire les choses en tenant compte de l'avis des beneficiaire to kun shiga Ibrahim zancen da yayi ya ce gwamnatin na ta iyaka amma dai kuma da kingin shi hallo ba a zuwa a nemi su 'yan gari ne suke so wani irin ice ne kamace su mi suke so icen zai unhane su ba unhane sai a ta aitar samu su to Ibrahim mun gode yanzu zuwa zuwa ka analka basa kan harkan fannin ilimi kula da matsalolin matasa gwamnati tana abin da take yi ya ka ga miye kingi tahiyar nan ya ya kamata ka a ganin ka a gyara ta gaskiya na yau eh, ba mu iya cewa da gwamnati ba ta nan da iyaka eh, eh, kanta kamar gwamnati ba ta nan da yin wada ba ta nan da kokari tana nan da kokari amma gwamnati ya kamata ta yi ta huce kokarin da ta kanan ta kai yau matsalolin matasanmu na Nijar Eh, kuna gani eh, eh, akwai matsala fannin karatu akwai kuma matsalan tsaro akwai kuma matsalan rashin samun rashin samun aiki mu ana mu gani da cewa da in kunka dawo musani bisa kan harakar karatu a mu waje ha mu sai dai mu ce kamar le gouvernement est doté de mauvaise foi c'est-à-dire quoi mauvaise foi cikin harkokin su mauvaise foi dan dan saboda babu ha kasar duniya da ta ka iya tahiya da gaba ba ta sa haraka karatu ba gaba mm. kenan yau ya kamata mu san yau kun tsaya yau abin ga da aka gai rapport inga eh, na na punit da aka gayi da aka ce a mu ne a bayan kasashen duniya duka ba wani abu na ba hmm. yau alhamdulillah ka ga dan kasar Niger inda tuyatar duniya kana girmama shi amma mina na a matsala matsala shine da cewa da matasa da yawa ba a nan da samun musu ko ba a bude musu hanyar tahiya lakwal ba hmm. yau kun ga abu nan da ya faru a ƙasar maraɗi shekaran jiya inda a ce yara ƙanƙana wajen 24 sun rasa rayukansu don suna cikin ajujuka na, zana in ajin zana allah na tuba ma yaro ɗan ƙarami Eh, kun san da in dai gobara ta zo da wuya yaro ya samu ya kubce to wa'annan abubuwa dan gwamnati ba ta nan da investment da ya kamata na cewa da a tsaya a yi kalashushuka na, na, zamani a tsaya a samu mushinonuka a tsaya a sa kuɗin da ya kamata cikin fannin karatu shine ne ke cewa da shi na yasa sa e, babbar e, kwamiti ta duniya ta ce kasanmu niger ita ta a baya. Kenan dai kai analkan an aka surare ka mm. gwamnati ya kamata a ce ta sa kuɗin da ya kamata gwamnati ya kamata cikin fannin da ya kamata cikin fannin cikin fannin karatu kuma cikin fannin taimaka ma matasa su samu aiki bayan neman ilimi ko waɗanda Allah bai ba su a tahiyar lakol ba a buɗe musu hanyoyin samun aiki ne to mun gode Uh, amma na fara nan za ni tsaye da hira tawa abokan wannan wanda muke tare da su za su ci gaba da hira tare da dondi amma ka in yi ban kwana kwata kwata bisa kan wannan shirin na zani ba olivier dama ya zo min da kronikin shi et on se retrouve euh, pour se dire officiellement au revoir sur salafada Au vu de la densité des stations-service à Niamey, l'instruction de tout dossier de demande d'ouverture et d'exploitation de dépôts d'hydrocarbures sur les terrain se trouvant au sein de la communauté urbaine de Niamey est suspendu. D'autre part, afin de rationaliser le réseau de distribution de gaz, l'ouverture de tout nouveau centre amplisseur est également suspendue jusqu'à nouvel ordre, et ce sur toute l'étendue du territoire national. Eh bien, ce poste du ministre du Pétrole, Sani Issoufou Mahamadou, a fait bouger les internautes nigériens cette semaine. Et c'est exactement de cela que nous allons parler dans la chronique de ce soir. Amis auditeurs et auditrices, bonsoir. Au Niger, il est rare qu'un membre du gouvernement fasse une déclaration qui retient l'attention des internautes. Mais la question de l'autorisation d'ouverture des stations-service touche en plein cœur les internautes. En tout cas, de Twitter à Facebook, ça parle et ça commente. Un internaute sur Facebook disait ceci Une note de 5 sur 10 au ministre du Pétrole. Peut mieux faire. Le ministre du Pétrole s'est au moins soucié de la population de Niamey, contrairement à son prédécesseur qui a autorisé la construction des stations d'hydrocarbures dans les ruelles et rues de la capitale. Avant de continuer en disant, Monsieur le ministre, vous avez manqué de technique. On ne suspend pas complètement l'octroi des autorisations dans une grande ville comme Niamey qui enregistre chaque matin la naissance des nouveaux lotissements et cités. On peut suspendre dans certaines zones, mais pas dans toute la ville. Et à continuer d'expliquer les raisons de son analyse. Quant à un autre internaute sur le réseau social Twitter, une station de carburant construite est un investissement net et profitable à la population. Donc, si je comprends bien, s'exprime encore l'internaute, après les stations, le gouvernement suspendra aussi les pharmacies, après les alimentations, les écoles privées, etc. Peut-être j'ai mal compris le problème a-t-il conclu cet internaute. En tout cas, les internautes nigériens ont montré un grand intérêt à ce poste du ministre du pétrole. Eh bien, le prochain défi serait de voir si les engagements pris par ce dernier se seront Pour le moment, c'est du wait and see. On suit le dossier de près et on se fera le plaisir de rapporter ce que les internautes diront dans une prochaine chronique. D'ici là, portez-vous bien. Paix, lumière, amour sur vous. One love. Merci bien, Olivier. Ben, c'est la fin de tout à la fin de la Français au sein. Nous étions avec les jeunes volontaires pour l'environnement, les super-héros de l'environnement. Nous étions avec. Euh, Maïmouna, notre amie de la FADA, elle est ambassadrice du Rezaïen. Nous étions avec euh, notre nouvelle amie euh, sur la FADA, Anelka, qui était avec nous. Il représente euh, le CNJ, mais l'USN également. Il ressort de cette belle discussion, cette riche discussion que ils attendent beaucoup de l'État, ils attendent un investissement conséquent dans notamment l'éducation, la sécurité, to su dai wannan matasan sun ce dai a ƙara dibawa cikin al'amuran nasu yawansu a ƙasar mu ba matsala ba ne in dai a ce kowa ya samu abin da za yi kuma kowa an ba shi dama ya taka rawar shi cikin cigabar gabar ƙasar tamu da abokin aiki na don za su ci gaba da wannan hira za su zance bisa kan abin da ya kamata a yi concretement les solutions les perspectives sai mu ci a huta lahiya